To sai dai kuma a wajen wannan taro da a karon farko rundunar sojin Najeriya ta faro, shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji wato Military Civil Relations Brigadier Janar, Nicholas Rogers ya ce yanzu fa lokacin cin zarafin fararen hula ya wuce kuma ya buƙaci duk wanda ke da korafi kama daga wanda ke korafin an kama su ba bisa laifi ba ko kuma sojoji sun ci zarafin su da su kai batun ga duk wani rundunar soji da ke kusa ko kuma masu buga lambar waya su kai tsaye. This is my personal number 08034036932 You can reach me at any time if you have any complaint, you have any information. The regime of harassment, uh, beating, living above the law, disrespect to rule of law has gone. Daga yanzu ba za a sake sake cin zarafin wani ba kuma duk wani da ke da korafi ko kuma bayani da zai taimaka to yana iya tuntuba ta kai zai a wannan lambar tawa yanzu lokacin ne da aka dukufa wajen maido da mataban aikin soji ai da harajin yan ƙasa ake biyan mu albashi. The military service funded by taxpayers money so cannot afford to be intimidating those who pay, who pay our salaries and every other thing so who must respect the constitution. A cewar Brigadier Janar Nicholas Rogers, to koya ma dangantaka take a yanzu a tsakanin 'yan gudun hijira da hare-haren Boko Haram ya shafa da kuma jami'an tsaro musamman soji Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta nema a yola ya ce yanzu fa an fara samun sauyi musamman a sansanonin 'yan gudun hijira eh, suna iyakacin kokari su fahimta eh, jami'an su wato su sojoji cewa eh, wa'annan mutane da suke sansaninmu mutane ne wadda suke da 'yanci Eh, suna da da daraja da kima wadda ya kamata a martaba su eh, ba mutane ne wadda za a tsawata musu ko a a dake su ko a musu wani abin da zai musguna musu ba eh, ya gwargwado alhamdulillah sojoji reaction ɗinsu a kam mu sai dai mu yaba babu wani abin da za mu ce wadda yake ina faruwa wadda za mu ce allah wadai sai dai kira za mu yi da su wannan haɗin kai da suka baya allah ya sa ya ci gaba yan idps saboda aiki ne ba kankani ba don kasan shi soja an tura shi for maximum force ne mu kuma a nan ba muna bukatar maximum force ba su ma dai shugabannin al'umma sun fa bayyana farin cikin su ne da wannan sabon yunkuri da rundunar sojin najeriya ta kirkiro alhaji ibrahim muhammad itisis da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta najeriya mai kula da shiyar arewa na mai fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a gaskiya ba abin da yake ce mutane a kwarya da a doke ka ana ka kuka abun da mai laifi da mara laifi a samu azabtar da su yadda ake yake faruwa a kwanakin bayan nan abubuwan duk an zo yanzu kowa gane hankalinsa kowa gane me yake masa ciwo kuma kowa samu incin kansa kuna ga matakin da aka dauka zai sa jami'an soji su daina cin zarafi da sauransu a zai sa sosai don dama samun dama suka yi yanzu duk mutumin da aka zalunce shi in ya kai karan abun a gaba yani ya tabbata ba zai ji daɗi ba shi ma don ba lokacin bane yanzu to sai dai kuma wasu ma na ganin su ma jama'a fa akwai rawar da ya kamata su taka a wannan yunkuri tunda in bera na da sata wai aka ce daddawa na da wari a ah, sunana david molomo a ah, tsofin secretary na yan jarida na adamawa state to ya kaji da wannan taro da aka shirya taron ba ta bai irin ta ba da kyau sai dai mu jama'a ah, al'umma ya kamata mu ma mu goye domin dan nigeria in ya dan samu privilege kadan haka zai zai abusing na sunana samun dan waja to ya kaji da batun wannan sabon tsari da na eh, sojojin Najeriya suka ce za su dauka don ganin kan cewa an daina cin zarafin jama'a ne dama abun da muke bida ibrahim abdulaziz sashin hausa muryar amurka daga yola a najeriya